الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni Allah godiya da ya ƙara tara mu a wannan majalisi wannan masallaci ne albarka masallacin darmai waɗancan yaran suna surutu a nan masallacin darul hadith da ke unguwar tudun yola a nan kano da muke karanta littafin umdatul fiqh alamat abi limami ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala na babban malami abu muhammad mafiquddin al-maqdisi Allah ya ji kansu da rahama yau muna darasi na casa'in da biyu a wannan rana ta sha bakwai a watan da shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga masa zuwa madina wanda wannan ranar ta daidai da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin kitabul hajji kitabun da yake bayani a kan hajji yau za mu shiga cikin makka malam ya yi mana bayani a kan ihrami ya yi mana bayani a kan fidiya yanzu kuma malam sai ya raka wani babi sai ce babu da koli makkata babin da yake bayani akan shiga makka babin da yake bayani akan shiga makka ya za ka shiga makka ya yi kamata ka yi kuma ta ina ya kamata ka shiga makka shi ne abinda malam zai bayyana mana har zuwa ƙarshen babu da kuma me za ka yi idan ka shiga makka farkon abin da za ka yi idan ka shiga makka kuma ila kowane irin hajji ka ɗauka malam yake babu da soli makkata babin da yake bayanin shiga makka yustahabbu mustahabbi ne ba wajibi ba an so mustahabbi ne ba wajibi ba dan kar mutum ya ɗauka wanda bai yi ba ya yi sabo wanda ake nufi da mustahabbi shine idan ka yi kana da lada idan baka yi ba ka rasa wannan ladan amma babu alhaki a kanka malai yace yustahabbu an yudkhala makkata min a'laha an so mai aikin hajji ya shiga makka ta bangaren sama makka bangare bangare bangaren sama yawanci shine bangaren da yake bangaren arewacin makka bangaren arewacin makka bangaren kandama bangaren albabha albabha to nan mutum ya kamata ya shigo makka min a'laha wani ba ta saman makka kanoman makka a da ana tibarin cewa akwai bangaren da yake ya fi tudu akwai kuma gangare kamar ka ce gari ne akwai bangaren tudu akwai kuma bangaren gangare gangaren makka da kuma bangaren tudu a makka an mu so ka shiga ta nan bangaren zai to bangaren arewacin makka ke arewacin makka wa yadkhul al-masjida idan kuma ya zo zai shiga masallaci ya shiga masallacin kaba min bani bani shaiba ta bangaren kofar banu shaiba akwai kofofi a makka wanda kofofin harami da yawanci guda tara ne da abin ya zamanto an yi wato wannan abubuwan ya zamanto ya yi yawa waɗannan kofofin ana cewar babu bani shaiba babu bani shaiba wannan babun banu shaiba din sanan aka so ka shiga malam yake a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam domin mutum yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam domin shi ta nan ya shigo ta saman makka ya shigo sannan kuma ya shiga harami ta babu bani shaiba kofar banu shaiba ya shigo ta kofar banu shaiba nan jama kofar banu shaiba na yake nufi yanzu watakila mafi saukin inda za ka gane shi ne ta babu kun sa akwai babu salam a madina sannan akwai babu salam a makka to wannan babu salam ne shi ne ɓangaren inda babu bani shaiba yake babu bani shaiba wannan za ka ci a ɓangaren diddi arewacin ka'aba wani ya je makanin arewa da gabas kudu da yamma ɗin rikici yake sai ga ina ne gabas ina ne yamma ina ne ku saboda ko ina yawanci wani yana gane gabas da yamma kudu da arewa ne idan ya zama ya san alkibla a gari amma yayin da wani ya rikicewa alkibla kuma zai iya gane ina ne gabas ina ne yamma ina ne kwanto kuma kaba wato ɗaya daga cikin alkhairin da mutum zai tarar nan ba zan ce matsala ba shine sai kasa gane ina ne gabas ina ne yamma saboda ko ina ya kalla sallah yake zai kasa gane wai ina gabas din yake saboda mu anan muka ce gabas muna nufin alƙibla ke ko to daga gabas kake gane kudu da arewa da kuma wato kudu da kudu da yamma gabas kudu da arewa gabas da yamma in ka gane gabas rijiyar sai ragowar sai maka sauki wani yadda za a ce a tsayar da shi bai san gabas ba to ba zai iya nuna arewa abin nan ba an gane bai san ta ina rana take kullowa bai san ita ina take fadawa shi dai kawai ina gabas in ya gane gabas to ya gane cewa nan idan ya tsaya ya kalli gabas idan ya kalli ɓangaren damansa dan ya san zai ce kudu ɓangaren hagunsa zai ce arewa ɓangaren bayansa zai ce yamma gina an gane amma dai babu salam babu salam to ka ɗauka ce a farkon zuwanka ne maka sai na maka san inda za ka gane babu salam ɗin ka farkon zuwanka an zo an sauke ku an ce bismillah ku tafi ku je ku yi kai kokarin ka ma ka shiga kawai kabar ka ga kabar an gane saboda aka shi sa ya zama mustahabbi bai zama wajibi ba da wajibi ne da an haɗa mutane da aiki da kuma cincirin da za a yi cewa ta nan za a shiga sai a rasa rayuka a nan wajen an gane zai zama mustahabbi saboda aka in ka zo Allah ya taimake ka shiga ta babu banin shaiba shi kenan kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shu'uri abinda mutum zai ji yayin da cewa gani na shigo ta inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato wannan surar da yanayin duk zai zo maka cewa ga ta inda ya shigo ni ma ga ta inda na shiga da wataƙila mun yi dace da gani gashi yanayin yadda wataƙila inda ya bi imanan nabi ko kuma ba ka yi ba kaga za ka ce wataƙila sahabu sayyidina abubakar radiyallahu anhu ko sayyidina umar ko sayyidina wato usman ni ma na taka inda sawunsa ya taka wannan jin daɗin shine abin da mutum zai zama to ya samu tare da cewa zai samu lada na koyi da manzon Allah amma muka samu ba shi shi shikenan Allah ya taimake ka shi ka shigo da lokacin aikin hajji bai yawa ba ke shekara talatin baya za ga cewa wannan abin mai sauƙi ne za ga cewa ko mun sauka za mu shigo makka za mu yi umra za mu yi ta nan za mu shigo saboda ba mutane wara-wara amma yanzu da umra da aikin hajjin duk mutane ne masha Allah tabarakallah wani lokaci ma ginin kai kanka aka yi wani ginin sai ka kasa gane to wai ina ina wani waje ya koma ne sai kai ta lalube wanda kai ka san wajen kenan ada. Wani wanda bai je wani ya taɓa zuwa ba sai kokari Allah ya kai shi mai lafiya je aikin hajji amma burin in ya samu dace ya shiga ta wannan babu bani shaiba din kenan Allah ya dace da shi to kuma shiga ta babu bani ba bayan cewa ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fi kusa a da da ka shiga shikenan za shiga jihar ragowar ƙogogin kuma sai ka yi yan tafiya akwai tazara tsakaninsu da inda zaka je a fara ayyukan aikin ka to ka shigo ka shigo makka bangaren sama ka shigo a ɗakin kaba masallacin kaba ta ɓangaren babu wani shaiba ba domin kuma za ka yi ka shigo kenan sai za ra'aitan baita manufa idan ka yi kwalli da kaba ka shigo sai ga ka ga kaba kaga kaba wani ba ku yi ido biyu da kaba tun da kaba ba ido a ciki wala ido hudu ka yi ido biyu da kaba ka kalla ba ka yi kwalli ga ka kana kallon ka'aba yanzu to me kamata ka yi rafa ya daihi sai mutum ya daga hannayensa mutum ya daga da sigar addu'a ko ya daga da niyyar nuna niyyar nuna rafa ya nuna hau ga cewa idan yawanci waɗancan rafa ya daihi wa kabbara ce Allahu akbar Allahu akbar wa halala ce la ilaha illallah Allahu akbar wala ilaha illallah sannan kuma wa hamida sannan yi godiya ga Allah walhamdulillah Allah ya kawo ka sama a da za ka shekara uku hudu biyar abin ka isa kaga cewa Allah ya kai ka kaji zai gode Allah ina kallon hira da aka yi da wani wanda 'yan mali ne mali bangaren shinge ake hira da yake hirar da cewa lokacin yana zanin goyo kai shekara ɗaya ba lokacin da baban sai ya fita daga mali ya zo suka biyo ta najeriya ta kano da waye suka tafi ya ce a lokacin da suka isa sudan sai zamanto tun da dama ana aiki ne gini yake in ya samu aikin birkilanci ya yi birkila ya waye da shi da matarsa da wannan ɗan nasa da ɗaya ɗansa guda yansa guda biyu da wan wannan kenan idan ya haɗe ya ɗan aiki an aiki sai a ɗan yi gaba abin da aka ɗan tara a yi gaba dama a ɗan samu na abinci ne a haka haka haka haka haka ya tafi ya ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa a kan kano misali najeriya da ya ce 'yan najeriya suna da wani hali daban ya ce su idan baƙo ya zo mun sai su ga kamar haƙƙi ne a kansu su kula da shi ya ce haka ya zo ya tarar da wannan abin saboda haka wa najeriya ba su yi wani aiki da yawa ba su sha wahala ba saboda sun samu masauki kuma an kula da su an ba su abin nan an ci sun yi gaba wani yana maganar fa a 1970 in can farko farkon 70 70 har 72 don babba ne ana irin da shi abinda nake son faɗa a nan shi ya ce lokacin da suka je Sudan sai wani yake gaya babansa wannan wahalar da ka sha da waye ga shekaru kafin ka karasa ya kamata ka yi zaman ka ka gina gida a nan Sudan da waɗansu abubuwa saboda sun ɗan kwana biyu a Sudan saboda a samu kuɗin da za a tsallaka ruwa ya ce da na fito dama daga gida abinda na yi na alkawari ko dai in ta makka ko mutu amma tsayawa a nagari ba nawa ba ne ka kai karku yanzu kawai jirgi za ka hau ba to shi ne jirgin ku kawai a sai karfe uku ma ba za ku fita daga gida ba sai karfe daya ka fita kana zuwa su mungi talatin ai awa hudu ka isa kana makka an gama an sako daga arabawa su ka kara dawa baka san wannan wahalar ba amma shi haka ya rinka yi tun daga mali a tsallako a yi waye malin ma a ɗan ɓangaren sahara ke inda babu mutane su ba rayuwa haka ya tsallako su zo suka dade da shi da 'ya'yansa da matansa a kan wargila abin jaki da za su hau wani lokaci ya taka a ƙar haka za ka taka wannan kilomitocin gaba to kaga wannan idan ya je ya ga cewa gani na isa yau buri na ya cika na ga ka'aba godiyar da zai wa Allah ba irin godiyar da za ka yi wani da ƙila kawai wani ne ya dan baka tiket kawai a ya samu kujerar aikin hajji ya tafi ba daidai yake da wanda ya tarawa in ka dau irin ya Asia da waɗannan abubuwa shi tarawa ya shekara da shekaru kamar wanda na bada labarinsa ya shekara talatin yana tara wannan kuɗin kaga shi idan ya ga Ka'aba jin daɗin da zai ba irin jin daɗin ka ne shi da kawai ka ɗan samu kuɗin kawai shi ne miliyan takwas ne ba kawai ka biya ka tafi ka dawo ba ka ji da wannan daɗin ba ba ka ji wannan shi'urin ba da shi dai sai da shekara talatin kullum abin na ransa ladan da zai samu ba ka iya samu ba saboda shekara talatin shi yana samun wannan ladan ladan niyya ladan niyya ladan niyya ai kuma kawai ka samu shekara ɗaya ka tafi ka dawo ba da rabon to daidai da shi to shi ne aka ce mutum ya faɗi wannan ya gode wa Allah wani lokaci idan ka je ka gansu idan suka ga ka'aba ya zara ga suna ta kuka ashe da wai da rabon za a gamu aka ce na da rabon za a gamu yau zan zo ni ne yau a ka'aba sai ga suna ta kuka suna ta kuka gurb gaba daya mutum talatin arba'in sai ga kowa kuka yake kuma kukan ba na gangan ba bil haƙi da gaskiya sai ga cewa suna wannan kuka sai ga cewa sai sai gode wa Allah Allah da ya kai shi wannan wada sannan yi addu'a yi addu'a ko da farkon abin da ka zo kenan shi'urinka kenan mutum ya rawanci ya yi kabbara ya kadaita Allah ya yi godiya ga Allah sai kuma ya roƙi abin da yake so roƙi ya yi addu'a da ya yi addu'a sai kuma ya fara kuma ya fi sadi'u bi tsawafi na umra sai ya fara yin tsawafi na umra waye zai tsawafin umra ana na maganar aikin hajji ne ko waye zai tsawafin umra da ya zo mai tamattu ya ta mafi saboda shi idan ya umra shi kenan sai koma ya fitar da kayansa ya aske waɗannan abubuwa wanda zai fara yin wato tawafi al'umra bi tawafi umra in kana mu'tamiran idan umra ya zo yi a yi lokacin aikin hajji yayi umra to kaga mutamatti yake mutamatti yake sai zai shi kenan ya yi tsawafinsa ya gama au bi tsawafin qudumi ko ya yi tsawafi da ake kira tsawafin qudum waye zai tawaful qudum mutane guda biyu wanda zai kirani man bai hada aikin hajji da umra agwami ya koro kuma hadaya shi kaga kirani ne ko kuma wanda ba umra zai yi ba hajji zai yi wato wato hajji zai yi na hajji ya zamanto wato ifradul hajji hajji kadai zai yi ba ruwansa da umra har ya dawo to kaga wannan sai ya to yayi ya yi tsawafin ƙudu kuma tsawafi dama uku wannan shi ne na farko tsawafin ƙudu tsawafin ƙudu ba wajibi ba ne tsawafin ƙudu ba wajibi ba ne amma mai umra wajibi ne saboda shi tsawafin umra ne rukuni ne daga cikin rukunan umra in bai yi ba ba shi da umra amma mai irani da mai ifradi waɗannan idan da ba su yi wannan tsawafin ƙudu ɗin ba hajjinsu ya yi an gani saboda za su iya zuwa a lokacin da an fita aikin hajji haka ba sai sun zo nan ba kawai zai su zarce zai su yi aikin hajjin su dawo sai zamancin saura dawafi guda biyu a kansu dawafin farko wanda shi rukuni ne ko ifradi kake ko tamattu'i kake ko kirani kake dole kai shine tsawafu al-ifada wanda bayan an sako daga arafa wanda malam zai bayan an sako daga arafa akwai dawafin da kowa sai yayi shi yasa hajji lokacin wajen dawafi yake cika ya batsi saboda kowa sai yayi wannan wannan dawafin ifada ke sannan kuma dawafin bankwana dawafin wadai shi ma da maganganu a kansa wanda malam zai yi ishara zuwa kan to wannan mutum zai yi dawafin kudumi idan ya zama zamanto ifradi yake ko idan mutum ya zama zamanto kirani yake malam yace in kana mufridan yace bi dawafil kudumi in kana mufridan idan ya zamanto ifradi yake manufa aikin hajji zalla ba umra au karinan ko kirani yake manufa ya koro abin hadaya don ci yanzu ba ya yin kirani saboda ba ka iya kora abin hadayar ba ka iya kora abin au karinan malam ya ce au karinan ko kuma kirani yake fayyadu tabi'u birida'ihi fayyadu tabi'u birida'ihi sai iftibai me yake nufi da istibai shine fitar da hannunsa guda daya ya fitar da hannunsa guda daya wani ba ya fito da hannunsa guda daya fa yaj'al wasaqahu sai sanya ihramin nasa tsakiya tahta atiqihil ayman wanda zai zamanto karkashin hannunsa na dama shine wanda abin da kuke gani dai alhazai suna yi idan misali kai a ka'ida za ka zo aikin hajji rufe jikinka za ka yi rufe jikinka za ka yi rufe a gari wani ba kamar yadda mace take yafa mayafi za ka yafa kamar yadda mace take yafa mayafi amma idan ka zo za ka yi tsawafi sai ka yi ba, mai manar ba shine ka fitar da hannunka wannan na dama wato kafadarka ta fito sai zamanto sai ka rataya a nan sai zamanto hannu ɗaya ana ganin kafaɗarka ɗaya hannun kuma ka rufe kafaɗarka wannan shi ake kira istiba kuma manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnanta sai ya sunnanta manzala sallallahu ba wajibi ne amma manzala ya sunnanta tun daga lokacin da aka yi tawafu umratul qaza umratul qaza shine bayan an zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo zai shiga makka shekara ta shida aka hana shi shiga ne ake sulul hudaibiya ko aka ce ba za ku shiga ba wannan shekarar sai shekara mai zuwa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo wannan shekarar to sai aka rinka yadawa a makka cewa ai ina wato zazzabin madina duk ya mai da su farawal ba abinda za ka gani ba nama a tare da su to yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa madina lokacin da sahabbai suka fara kamuwa da zazzabin madina E ya roki Allah subhanahu wataala yace Allah ka dauke ta daga nan ka tura ta zuwa Juhfa zuwa Juhfa Allah sai ya dauke zazzaɓin Madina sai zuwa amma da kowa sai yayi wannan zazzabin sai na Abubakar yayi Bilal yayi da duk raguwar bai kamar za su mutu zazzabi ne mai tsanani sosai sai Allah ya dauke wannan zazzabin sai mai da shi can wani waje to su ba san manzo Allah yayi addu'a an dauke ba sai suka ce ina ai ba za ma su ai ne su duk gaba ɗaya sun zagwanye sun zaman to kwarangwal din kawai abin nan din Madina to shine manzo Allah sai ya sani ya a fito musu su ga cewa akwai kwanji saboda ka'idar musulunci shine duk inda arne bai ganka wanda ba musulmi ba ganka ya tsorata a yanayi na kwarjini to abin da ake so ka fito ke an gane wannan ka'ida ce duk abin da zai nuna cewa kai wannan za a iya taga ka a matsayinka na musulmi ba yadda ka nuna shi shi yasa har a lokacin yaƙi aka ce ka yi tafiyar saƙama kun san haramun ne waktin fi mashi ga wanzu mai sauci ka ko aka haram aka ce karka yi ina Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur ka yi tafiya na saƙama na jin abin nan haramun ne amma a wajen yaƙi ya halatta rinka tafiyar irin jin isa din nan kai kana yi irin da an ganka din na an san cewa bai an tsoro da din nan kai wannan ai baya jin tsoro saboda tafiyar takama wajen yaƙi mun fa bana jin tsoro shi yasa an ka zo shadi wani za ka yi ce ga sai ɗau madubi yana wani babu kai ba komai bane ni madubi nake sakace nake ma kai ka gama ka buga mar sandar ko motsi ba zai ba wannan ana son ya zama to ai to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a buɗe. ka fada domin su ga ƙwanji su ga ƙwanji cewa akwai ƙarfin nan shi ne sai zamanto aka abu na farko ke don a nuna wa waɗanda su sai zamanto sunnar hajji sai wannan abin ya zamanto sunna aikin hajji yana nan ko da ga ka zamanto wani shafar-shafar ka kai tunanin ka birge ne eh, ka yi silimin ka abin nan ba a wuce fa yaj'ala wasatahu tahta hafiqi ya sanya tsakiyar karkashin kafaɗarsa al'aymana na dama wa taraf wa tarafaihi gefen bangaren ko guda biyu ala atiqihi al-aysar ya sanya a kafaɗarsa ta hagu wani fa ya daura yayyafi da wannan wa yabtadi'u bil hajar al-aswad inda zai fara yin dawafin shine fara daidai inda hajarul aswad inda hajarul aswad hajjar asar na bangaren za ka iya cewa wato arewa maso arewa maso ba maso gabas ya za a arewa ga wancan maso gabas yamin aka je maka rukun yamani kaga rukun yamani ne ke gefen inda za ka fara rukun yamani yaman kuma tana bangaren wato za ka iya cewa kenan ɓangaren ɓangaren ya gani ɓangaren gabas ke ɓangaren gabas za ka ce arewa masu gabas ke arewa shi ne zai zama to kusurwar da za ka fara ya ɗan karkace karan ba arewa tak ba ne amma yi kusa da arewa daga nan ka zo nan shi ne ka zo a rukunin yamani yanzu ba ka bukata duk an riga an yi layi an yi waye saboda haka ma tunanin mutum ma ba yi da an bar mutane su rinka kokarin nan ishihadin nan shi kansa zai sa ka rinka mai da hankali to amma yanzu an sauƙaƙa abubuwan har sauƙin yi yawa wa yamtadi'ul ul al aswadi ya zamanto zai fara ne bil hajar aswadi daidai inda hajar al yake fa yastalimuhu ya taba shi ya taba hajar al-aswad wa yuqabbiluhu ya sumbaci hajar al-aswad ya sumbaci hajar ba wajibi bane ba duk musabi ne kaje ka kashi kanka a gashe kanka ina cewa mutane Allah ya taimake mu lokacin da aka yi duk waɗannan abubuwan babu akwai lokacin da zaka zaka zo kai umra da in aka yi aka yi aikin hajji aka gama ba a bude umra sai an yi wajen wata biyu ko waye makka idan aka jera wanda suke yin dawafi a lokacin idan mun je umra sai ga cewa an aka jera mu gaba daya a ce layi ɗaya a bayan ɗaya ɗaya a bayan ɗaya ba za mu da kyar za mu iya kewaye kaba kaga wannan taba ya dan taba kai ma ka taba ka tumbata wannan wani abu ne daban ka kai Allah ne yake muke ka amma yanzu yanzu koyaushe ne a ciki ake wanda kakka je ka jefa kanka wallahi waɗannan turkawan da kake gani da waye sun fi karfin ka kai dan Najeriya ne kai dan kulub kulub ne kakka shiga cikin wallahi karfafa ne in ya matse ka a wani wajen na sai ihuwa ba za ka iya ba numfashin ka ma waje wadda a kanka shiga ina yin waɗannan ya muku nasiya ne kar wani ji ga cewa kamar shi saurayi ne ya ji waɗannan ba Allah bai haɗa su ba irin namu ba ne ƙarfi ne da su kamar ne in ka taɓa mutum sai kamar baya ma motsi a cikin wannan yanayi wadda a kanka shiga kai daga nesa idan daga nesa ka'idar sunna ba ma sai ka ɗaga hannun ba ka'idar malami zai zo ya bayani a kaidar manzo Allah su ayi sallar daga nesa ne bai tawa in zai iya tabawa ne shi ne yake tabawa da sanda to manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam da ciko ya cikowa cikowa yana da mashinsa sa sai ya nuna ya taba da mashinsa sai ya taba da mashinsa ya wuce saboda haka ka taba da sumbata idan baka taba ba kana zuwa daidai inda aka yi layin kenan sai ka fara yin abin da ɗinka idan ka zo daidai hajjar al'aswar za ka fara kuga abin da za ka faɗa wai ya ƙulu sai ka ce bismillah wallahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar na fara da sunan Allah ba za ka fara da tawafin kenan allahu akbar shine abin da za ka yi ta maimaita ka kara da addu'a allahumma imanan bika kan ka tsaya wa mutane ka ce sai ka gama wannan addu'ar za ka wuce don waɗansu abin da suke kenan sai a samu cinkoso saboda shi sai ya tsaya a daidai layin ya faɗa ba haka bane Allahumma imanan bika Allah na imani na zo yin wannan abin ne don imani na da kai wa tasdiqan bi kitabika saboda na gaskata abin da ka faɗa a cikin littafinka wa wafa'an bi ahdika kuma dan in cika alƙawari da kai alƙawari ne wa azzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulle ba kulli dhamir Allah ya kai kai shela aka ga annabi Ibrahim alaihi salam ya yi shela mutane za su wadansu akan abun hawa wadansu akan wattiba'an li sunnati nabiyika kuma dan in yi koyi da biyayya ga sunnar annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda aka kai kan cewa imani kai imanan bika tafikan kadan ka gaskata abin da ya fito a cikin littafin wafa'an bi ahadika wacce ba da sunnati nabiyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda aka kai wannan addu'ar sai ka wuce kuma a kusa an yaminihi sai ka bi dama a da wato a da ne za ka iya rigirgije amma yanzu ba ka iya rigirgije saboda kai ma ba ka iya bin hagu ba in ka buga hagu ma ba ka iya wuce ba akwai ɗaya daga cikin malamai na hanafiya babban malami ne ya koyar da fikihu hudun nan yana da littafai manya-manya fikihu ya koyar da aikin hajji ba su ɗaya ba su biyu sai Allah ya kaddara ya je aikin hajji da ya zo zai sayar kirkici in ajiye da ne sai ka kari kirkici saboda in ka karanta idan ka zo za ka aiwatar saboda ba kowa babu mutane kai kaɗai za ka yi abu sai yin kirkici abubuwa amma yanzu ba ka yi kirkici ba saboda kai ma zai ka yi kamar aikin nasu. kaga abu ya zama to kawai kaga mutane na yi kai ma kai amma ka kula cewa akwai abin da mutane suke yi ba daidai ba ne wannan farkon abin da za ka yi sai ka bi bangaren dama shi nan wai an bai ta an yasari ka sanya ɗakin Allah a hagu gare ka wani ba bangaren hagunka bangaren hannun hagu na bangaren kaba kaga kenan in a ce nan ne kaba nan za ka yi in kaga ka sa kaba bangaren damanka to ba daidai kake ba ba daidai kake ba suka sa kaba bangaren hagunka fa ya ƙunfu sab'an sai ka yi dawafi bakwai yar fi salalati mutum zai yi sassarfa ramalu shi ne sassarfa fi salalati a tafiyar farko tafiyar farko wani ba zagaye ukun farko za ka yi sassarfa zagaye ukun farko za ka yi sassarfa min alhajaril aswadi za ka fara sassarfar ne daga hajarul aswad kana yi kana sassarfa ilal hajari har sai ka dawo hajarul aswad in ka yi uku to shi kenan ka gama ka gama sassarfar wannan sassarfar ita ma tana da alaka da wannan abin da aka faru saboda za a ce ai ba ma ƙarfi tare da su don a nuna wa cewa ƙuraishawan makka wanda ba su yi imani ba cewa fa da ƙarfinmu sai ga kowa yana jif jif jif jif an ji an kewayo an kewayo an kewayo Haga da abin nan ɗin kake ta yi sassarfa uku to ana yin wannan istiba ya ƙare fito da hannu ya ƙare sassarfa ma ta ƙare sai ka ɗau abin nan ɗinka sai ka mayar sai ka rufe hannunka an gani ba sunar aikin hajji ba ne ya zama to ka ga waɗansu tun da suka fara aikin hajji hannun nan na buɗe a ana yi ne kadai a lokacin tawafi tawafin ma ukun farko da an yi ukun farko sai a mayar an fahimta saboda da manufa aka yi kuma wannan manufar a nan take kariya za a ce wannan manufar ba ta nan amma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a aikin shi kenan sai ya zama mutum ya yi amma mutum ya yi har ya gama ɗawafinsa hannunsa a buɗe wannan bai yi yadda aka ce a yi ba haka wani Ba ka wani ballantana in mutum ya yi sallah da hannunsa a buɗe wannan akwai maganganun malamai cewa sallar ma ta karɓi ko wata karɓi ba saboda wanzu Allah yi alaihi wasallam yake cewa Allah baya karɓar sallah sa ala atiqihi na rushi idan ya zama to ka rufe kafadar ka ko mun ɗanyi magana sa haka a can hadisin Jabir ya zo hadisin hadisai sun zo saboda haka har suna tunanin ka to wani haka zai je yi yi sunatu abin nan tawaf makamu ibrahim zai kara zai kara hannun sa na buɗe wannan ba haka bane abinda mutum zai da yayi kai wannan ramadu guda uku din sai kai to a yanzu ba ka iya wannan sassarfar ba saboda tafiya ma ake a hankali daga kafar ka kana yi a daga ba za ka ce za ka yi sassarfa ba saboda babu yanayin da za ka kuma sunna saboda haka sai ka yi sai ka yi tafiya kamar yadda ake yin tafiya inda ake ka samu wajen da aka yi sassarfar ne sai ka yi ko kuma ka koma can gefe idan ya zamanto misali kan gefe kaga kenan kaga za ka yi dogon dawafi ke dogon dawafi ko kuma ba sama ba a kake yi ba ka yadda ka koma sama kai sama kuma za ka yi dawafi kaga kalla kana maganar awa ɗaya ne wannan guda bakwai ɗin da za ka yi a sama ne yawanci za ga ana yin awa ɗaya kaga baka iya tafiyar awa ɗaya ba a Najeriya kai yawa don waɗansu cin suke dawowa da ciwon ƙafa saboda ba ka dabiya a najeriya kullum za ka dabiya za ka hau ɗan mai ta ne in daga nan zuwa biyu ke ne ba ka iya a karba sai ka hau to kuma ka zo ka ce wannan tafiyar tafiyar awa ɗaya tafiyar awa ɗaya kana yi kana tafiya kuma wannan tafiyar na maganar cewa ba sauri ba ne a hankali ne saboda akwai mutane ne ga mutum ya dawo da ciwon ƙafa a ba ka yi da ma ba ka yi kada ka wahala kanka in kuma a ƙasa din ne to shi ma za ka ga cewa ana daidaiwa saboda yanayi in ka matsa kusa da Ka'aba kaga tafiyar za ka fi yin sauri ai ina nufin lokacin zai fi karanci in ka ƙara nisa gwargwadon nisan ka gwargwadon ka da za ka to kuma ka matsa can sosai masu tafiya a hankali kuma suna da yawa da tijai ne da waɗansu abubuwan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ka ture waɗansu ko ka zamanto ka cutar da wani kuda kai in ka ga waje ka tafi ba ba ka bi a hankali kai ma ka rinka tatata haka ana tatata in ka samu waje ka motsa wannan ka gama ramul ke wato ma tafiya da uku wa yamshi fil arba'atin ukhra rabuwar kuma tafiyar sai mutum yayi tafiya almashu shine mutum yayi tafiya daidai yanda aka san mutum na tafiya wani ba ba sauri yake ba ba sassarfa yake ba wa kullama hadar ruknal yamani idan ya zamanto duk lokacin da ya zo ruknul yamani yawa mu ɗauka nan hajarul aswad an gane an ga abin da na nuna nan ɓangaren nan ƙarshen teburin ta ɓangaren dama na a farko wanda yake cewa ɓangaren dama nan ne hajarul aswad haka idan za ka fara za ka ce bismillah allahu akbar duk lokacin da ka zo nan ko yin farko za ka ce Allahumma imanin bika wata zikan bai na kita duka wa fa'ar bi ahadika wace ba da sunnati na biyu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to idan ka zo nan idan ka dawo za ka kewayo za ka kewayo za ka kewayo sannan ka kewayo ka da ƙara dawowa nan ka yi ɗawafi ɗaya kenan ko to daga nan nan ɓangaren kafin ka zo hajar aswad ɗaya kusurwar kusurwar da kafin ita za ka tadda hajar aswad to na ake kira rukunin yamani wannan wajen nan ne rukunin yamani wannan shine rukun rukuni shine manfa kamar ka iya cewa kusurwa rukunin yamani to nan bangaren manfa yana kallon bangaren yaman inda ce za ka binanka binanka binanka miƙe daga maka ka tafi to yaman za ka tafi ya za a ke cewa rukunin yamani to daga rukunin yamani din nan malam yake maka bayani yake idan ka zo wa kullama hadar rukunin yamani idan ka zo nan a rukunul yamani din wal hajar aswad da kuma idan ka zo hajar al aswad idan ka zo ruknul yamani idan ka zo kuma hajar al aswad malam yake cewa istalama kuma sai ka shafa sai ka shafa ina akwai magangana akan shafa ruknul yamani to amma dai malam ya faɗa saboda akwai wanda suka tafi akan haka za ka shafa nan zaka zaka zaka shafa ka shafa nan za ka shafa istalama kuma istilam shine ka shafa su tabbas wa kabbara zaka ce Allahu akbar wa hallala sai Allahu akbar la ilaha illallah zaka ce wa hallala wa yaqulu bainar ruknaini tsakanin ruknul yamani ina kenan nan kenan ko kafin ka je ruknul alhajarul aswad kaga akwai tazara ko akwai tazara to shine malamin yake tsakanin nan ruknul yamani din zuwa kafin ka karasa hajarul aswad inda kaba kusurwa hudu ce to kusurwar da kafin wannan kusurwar za ka je hajarul aswad to a nan me za ka faɗa shi ne ya ka ce ka ce rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya zo a hadisin jabir malamai sun inganta hadisin cewa addu'ar da za ka yi kenan ragowar kofa daga nan hajarul aswad zuwa ruknul yamani din da zaka ce rabbana atina fid dunya din ruknul yamani din ba babu wani addu'a tsayayya zaka yi yin zikiri zaka yi yin karatun alqur'ani ba tare da daga ba saboda karka damu waɗanda ka dame su zaka yi yin kabbara zaka yi yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar duk addu'ar da zaka yi zaka yi yin addu'a da karaba salaman tukai man ba daga hajar al'aswad kafin ka zo rukun yamani kafin ka kewayo nan kana da wannan addu'ar da za ka kai ta yi kai ta yi kai ta yi amma kana zuwa rukun yamani ka daure ka ce rabba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar amfanin wannan saboda ubangiji subhanahu wataala ka fita daga cikin wanda ubangiji ya musu tambarin cewa ba su da rabo a lahira abin da ومن الناس rabba na aji na في duniya kuma له في الآخرة min khalaq akwai wanda an ce Allah ka bamu duniya Allah ka bamu fulus Allah ka bamu kudi fulus fulus fulus ya Allah fulus ya Allah wannan ba shi da rabo a lahira azan wani zuwa yake waɗansu dau hoton su yazo su Allah fulus fulus Allah kudi kudi muke su wannan rashin sanin darajar Allah rashin sanin darajar Allah Salim dan Abdullahi dan Umar Salim dan Abdullahi dan Umar yana ɗawafi sai halifa halifan wannan zamanin da cikin banu umayya sai ya gan shi ta ce ga salim shi kuma a lokacin mutum ne matsayinsa da darajarsa da ƙimarsa ta kai cewa kowa yana son ya zo kusa da shi da kaga na farko babansu sahabi ne kakansu sahabi ne jikan sai na umar ya ne ta ta'ala kuma gashi malami ne babba wanda kowa zai so ya gamu da shi a wannan wajen ana ganin sa bawan Allah cikakke halifa sai aka ce ga salim a can mutane za su ji za su za ka kara martaba da matsayin ya fita ganka tare da salim yi waje ya je ya same shi yana dawa ce sai bayan ya gaishe shi tun da ana magana tawafu bil baiti sala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallah ne yin dawafi dawafi yin sallah ne illa anna Allah ba halana kalam Allah ya halatta mana zamu iya yin hira za mu iya yin magana a cikin ɗawafi da yake cewa da shi bayan ya gaisa ya gaishe shi da yake akwai wata bukata da kake da ita biya mata salim da ce markala har aka gama aka gama aka gama ɗawafin bayan an gama ɗawafin sai ya same shi yake tambayar sai ya tambaye ka ko akwai wata bukata ce wanda yake biyan bukatar ma wanda nake ɗakinsa shi kansa ban tambaye shi wani abin duniya wa balle kai mana bukatar wani abin duniya a wajen ballantana kai roƙi wani abu ya to in bar shi wanda shi in na tambaye shi ke zai ba inda kuma ina roƙon abin duniya a wajen ka amma wani yau ya zama to shi kawai tunaninsa kawai me zai roƙa na duniya a wajen Allah yasa wannan addu'a take da muhimmanci kaga mutum ya koyi rabbana atina fi duniya ya Allah ka ba mu fi duniya a duniya hasana mai kyau wa fil akhirati lahira ma hasana ka ba mu mai kyau wa qina azaban nar ka kiyashe mu da azabar wuta kaga mutum ya roki lahira sau biyu ya roki duniya sau daya saboda duniya hasana ka bada wa fil akhirati ka roki hasana sannan kuma kace Allah ka tsare mu daga wuta saboda haka roƙon da zaka yi na lahira ya fi na duniya da zaka roƙa roƙon da zaka yi na duniya ya fi na lahira na ta suna kista da professor tare wajen lecture aka yi kan aikin hajji yake babu na wani mutum da aka ana wani lokaci na ba mutum zaɓi mai gidansa ne sai ce da wani kana ba a ciki ko dai a sai maka gida ba shi da gida ne talaka ne haka da wani abu ko kuma ka je aikin hajji Allah ya taimake shi Allah ɗaya ne ya nemi shawarar matarsa a shi ba mu da gida gidan haya ga muna cikin tashin hankali a kuma aikin hajji wani ta ji a wallahi ka karɓa aikin hajji ya karɓa aikin hajji sun yi yadda su su rasa gida a tafi a aikin hajji suka je aikin hajji kwatsam sai gamu da wani tsohon uban gidansa ya sun taba zama tare da shi sun yi abin da shi sai ce wani ka wallahi Allah ya sa aikana wani ne ban aikin hajji ta ya kake ciki a halin da kake ciki alhamdulillah mun gode Allah Allah ya ban kaza da kaza da kaza kito ya ka ki gida haka sai a, ah. sai ci to shikenan a baka gida haka ya bashi gida fiye da wanda yake tunanin da zai samu din da waye da kuɗi da kudi ya bashi ya dawo Haji arziki ne ya zama na Allah sai sallan yake in kana zuwa dan ga arzikin ka ko arziki ya ce sai amma yawanci za ga cewa mutum yana da halin da bai je aikin hajjin bai je aikin hajji ba zai canza mota wajiba rukuni ne daga cikin rukunan aikin ya canza mota kuma wannan motar za ta iya biya mar kudin aikin hajji yi da sai ce maka ai larura ce amma lokacin da ba shi da motar fa yana iya haƙura da wannan larura ya hau a daidaita in a daidaita yake hawa waye ya tafi aiki ya dawo ko kuma ya ƙara mallakar waɗansu filaye ya da filayen da ya yi wannan kasan kadara ce hajji in hajji ya waje ba wato hajji ya waje ba a kanka kawai ka tafi don mutum ya je ba a lahira ba shi da uzuri to wallahi Allah ya yi kadarori ne da ni to kuma yadda abubuwa suke canza a Najeriya din na taba su za a iya samun matsala mutum zai faɗa Allah wannan <laughs> da ya ba ka aiko da ya shawara da kai ba saboda akwai wanda suka fi suka fi ka hikima da dabara da sanin yadda za a yi bai ba su ba saboda haka idan ya baka aikin hajji ko ka dama aikin hajji kaji in ka je can ka roƙe shi ka ce fi duniya hasana abu mai kyau a duniya me abu mai kyau a duniya kin akan gaba kin aka ce zauna ka kididdige ba ka iya ba ƴaƴa Allah ya baka arzikin ƴaƴa hasana ne Allah ya baka mata salaha hasana ne Allah ya baka gida wadatacce yalwatacce hasana ne Allah ya baka kuɗi wanda zai zamanto ba zai zamanto ka shiga sai kana bibiyan mutane ka shiga tasko ba hasana ce duk abin da kake tunani ba mai kyau ba shine ma ka ki Allah wannan addu'a inda wannan addu'ar kawai ka dai kai ka dawo ka ka more Allah ya ce na karba an gama Allah yana kuma mai hasana lil ladina ahsanu al-husna ne fa ziyada al'usna aljanna kenan to ka shiga aljanna ko mutum me kake jira wani wannan talakan aljanna ma yana ce Allah an kai wannan ko da ni da kai babu wani abu da zai kusa kusa ma haka yake cewa yadda an matsar da shi kusa kusa balle ka shiga aljanna Allah ya kare mutum daga wuta ومن زهزها عن النار وأدخل Allah ya kawar da kai daga wuta ya shigar da kai Aljanna ka sha. to ka ki Allah wannan abubuwa a duniya da lahira za ga wani zai har ya je aikin hajji ya dawo baya rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban bayan kuma Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq zai yi dawafi bakwai sau bakwai ba ko wani dawafi bakwai sau bakwai ko ina ya samu shi ba sani ba amma neman duniya ne ba wanda yake dawafi bakwai sau bakwai don yana neman lahira babu neman duniya ake wani tunaninsa an bashi wace addu'a zan yi don ina son abu kaza na ya zamanto ya bunƙasa duniya ce ka nemi lahira wallahi Allah sai haɗa maka da duniya sai ga cewa ba wani abu ne shi a wajensa ba an ce mun taru ba dukkan mu daga farkon ɗan adam zuwa ƙarshen ɗan adam aljanu da mutane ka zo duk abin da kake tunani kana so a duniya ka faɗa wa Allah cewa Allah ya baka shi ma na kusa da kai ya faɗa duk kowa ya faɗa Allah ya bamu bai kai a tsoma allura a cikin ruwa a fitar ba wanda yake da wannan ne naka zauna kana bai baka ba akwai dalilin da yasa bai baka ba akwai dalili kuma wataƙila ya jinkirta maka ne sai wani lokaci wanda zai lahira ce kai Allah na gode maka da baka ba a duniya nan da ashe an samu matsala gare da baka ba wanda zai zo kuma ya je lahira ya ce Allah a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ka cinye yayi a duniya kuma a duniya za ga cewa ba komai bane ba komai bane saboda haka mutum in ya je din kar ya manta ruknul yamani kamar yadda muke cewa daga ruknul yamani zuwa hajar al-aswad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa yad'u fi sa'irihi fi sa'iri ragowar kuma kewayen bayan ya zo hajar al-aswad sai ragowar kewayen da zai yad'u yayi addu'a bima ahabba da abin da ya so sai to yi addu'a da abin da ya so kuma ya salli rak'atai ne bayan ya gama dawafi bakwai sai je sallah a biyu khalfal maqami a bayan maqamu ibrahim bayan maqamu ibrahim wannan wannan wajen da kuke gani mai wajen kamar gwal din nan ko inda wadansu har zuwa suna sai alika sai ga kafar annabi ibrahim da waye tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan abin yake makamu ibrahim me makamu ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya annabi ismail yake miƙo mar tubali da ƙasa da aka kwaba ya ɗaura to tsayuwar da yake yi akan wannan wajen sai kafarsa ta yi shata an gani shi ne makamun ibrahim inda ya tsaya ƙarshen inda aka tsaya sai ƙafarsa ta yi shata saboda tsayuwar haka kenan a yanayin kenan ba yanayi ba ne har kai gini har wajen sai da ya shata to a nan annabi ibrahim shi ne ake kiran wajen makamun ibrahim ba nan ne asalin inda ka ga an yi wannan wajen ba shi ne inda annabi ibrahim ya tsaya ba don kanka wahala da kanka ne ina so in faɗa maka don kanka wahala ga ka'aba nan ko ga ka'aba nan makamin ibrahim din lokacin da annabi ibrahim ya yi gini din a haɗe yake da ka'aba ai saboda nan ya tsaya ya yi ginin to da mutane aka ga cewa abubuwa cunkoso da waye ba wai gwamnatin saudiya yanzu ba ne ba an daɗe shekaru ɗaruruwa aka yi aka ɗauke shi daga nan saboda mutane sai su hana wanda zai yi ɗawafin ɗawafi saboda a nan yake sai ce sai ya zo nan ya yi sai aka ɗauke sai aka mayar da shi can gefe to wani yana tunanin ana annabi ibrahim to ai hannunsa ne yake mikiya ya zama ce ba haka ne an fahimta saboda mutane ya zama an huta yanzu za in ka je abin da ake so a bayansa za ka yi ba daidai makamu in ba za ga har faɗa ake a nan wajen an je karka yi faɗa a nan karka yi komai ta da hankali ga wani yana faɗa ai shi bai sallah makamu ibrahim ba ba yi ba a ba haka ne lokacin gaba yadda ke gaya muku lokacin da duniya yake kwanci babu wannan cunkoson in ka zo nan wajen ba wanda zai tare ka haka za ka kai sallaka ka tafi ba wanda zai tsallaka gaban ka har kai sallaka ka wuce ba mutane amma tun da abubuwa sun canza ko ma shayin gefe ma hau dan sama sama kana an goma kamu ibrahim din shike na yi sallar ka ta ka yi dai a nan hidu ko wattakhadhu duk gaba yin guda biyu hidu min maqami ibrahima musalla ku riki makamu ibrahim ku salla a nan wajen ko wattakhadhu ko sirrika ko da haka abin da za ka yi kenan ka zo makamu ibrahim sai ka yi raka a guda biyu wannan ana cewa in awafi in ka gama awafi akwai raka a guda biyu khalfal makami wa yad'u yi addu'a kuma ya'udu ila rukni fa salima sai ka je hajarul aswad shine shi ma kana kiransa rukun dan kar wani ya tunanin ruknul yamani ake nufi rukun shine wato um, wato kusurwoyi ruknul yamani ruknin da hajar aswad yake sannan kuma ruknul iraqi da kuma ruknul shami duk gaba ɗaya rukunin ana kiran suna da sunayen nan yana kallon sham nan yana kallon iraq nan yana kallon yaman nan yana kallon ruknu hajar aswad sai ka komo hajar aswad din sai ka taba in da ka iya taba kenan ba ka iya taba ba kenan an hutar da kai sunna ne daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi to ka gama wannan ka gama dawafi ka shigo makka ka yi raka'a guda biyu shikenan kai kuma ka tafi safa da marwa wanda shine za mu tashi insha Allah ba tambaya sai an da tambaya kwanu na na'am an sassa ba sassar ba eh mata ba za su yi ba maza ne ga su suke yaki a cin da na faɗi hikimar da ta sa aka yi maza su fito da kafaɗa don a nuna cewa kai akwai ƙarfi ba shi ne ya sa za a yi sassar ba sai eh, babu mata ba sa cikin wannan har za mu zo gudu da ake tsakanin safa da marwa shi ma mata ba sa ciki malam bai faɗa a ciki zai faɗa insha Allah na'am ban ji ba abin da kake ba addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati na'am kala wani ya karaso min da abin da ke na'am kamar yaya hada biyu kai wata addu'ar kai wannan ai dan wajen ruknul yamani ne kawai in a ce ana zaman lafiya ma za ka ga cewa bai fi kai minti biyu ba ko ka wuce wajen to kuma duk raguwar fa addu'a za ka yi ta yi ka gane iya nan ruknul yamani din zuwa hajar aswad ne kadai aka ce to gashi an zaba maka addu'a da dafi kowace me za ka roƙa bayan wannan kana da wani abu yana cikin duk hasana din ai an gama addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'ar Qur'ani shamilai ne manufa gamammu ne ha yanzu kai bari baka misali in ka zo kai addu'a ka zo kace kai ba ka ce komai ba a ranar addu'ar da zaka yi kai guda ɗaya zaka yi Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina Allah ina roƙonka duk alheri da Annabi Muhammad ya roƙi ka Allah ka bar shi duk sharri da ya nemi tsari da shi Allah ka tsare ni da shi ga yawo me zaka kuma roƙa bayan nan ai ga mummune addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne shi yasa kakka yadda in ka je aikin haji baka yi abin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan littafin na addu'a min alkitabi was sunna na sayyid ibn wahab al-qahtani Allah ya kansa da rahama wanda yayi hisnul muslim yana da littafi da gan shi kore addu'a min alkitabi was sunna wallahi wannan ka dauka ka kai ta buga waɗannan addu'o'in ka gama komai kake tunanin baka roƙa ba ka roƙa idan kawai ka roƙa kai ta zo wannan daga ina daga wannan abun sai zo to kai ko ashe ka roka saboda duk alkhairi na zaka roka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka ya roka wa al'ummarsa ya roka wa kansa ya roka wa iyalinsa da waye duk ga ka gane abin da yake fada kuma in ka je bi duniya hasana har auren da zaka yi dinan da kake faɗa sai ka zuran sunanta in hasana din ce za ta tabbata ila wannan kake tunani wani ko na riga na faɗa in hasana din ce za ga an baka ita in ba hasana ba ce to kila wata ce zai ga an canza maka wata ba na'am wani ya yi daga shi na'am ya ta yi in ya ga dama in ya takaita da addu'a guda ɗaya ya yi ta maimaita rabbana atina har gaba ɗaya ɗawafin ya yi addu'ar su ta yi ya yi shiru? ai ba ba neman kusaci da Allah da shiru na faɗi wannan kawai ne kim ya je dawo a zai ba ko ya tasbihi subhanallah alhamdulillah wala la'ila illallah suna albaqiyatus salihat su kuma suna da amfani guda za su yi maka amfanuka da yawa daga ciki khairun maradda khairun amala in ka koma lahira za ka samu alherin wannan abu kuma burin abin da kake buri in kai waɗannan su ma ka same su kuma dai rabba na rabbana atina ne, kaga abin da rabba na atina take tabbas. in salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kai aka je tukfa hammuka wa faru zambuka. Da ya bi maka zunubanka za a ɗebe maka damuwarka kuma din dai su ne ai haula hannu dandino duk abin da kake nema din ka samu mai kyau ne a duniya ka samu mai kyau a lahira ba wani abin da zaka yi nema fiye da haka zai ne yake tunanin cewa da yanka za ka yi warware ka yi wa Allah warwara amma kai ka warware ka yi kuskure eh na faɗa wancan kara aka iya warware ɗin a ce Allah ka ban kuɗi ba tare da na sha wahala ba sai ga mutum ya zo sai karbi diyar ɗansa waɗan shi shi kenan babu kuma wani ai bai sha wahala ba ko ina zaune ina gida ga wayan da na faɗa wannan da zai addu'a ce Allah ya kawo kuɗi ina zaune ina gida a huce ba tare da na sha wahala ba ta ga mata kuɗi diya kuɗi mai yawa amma ɗanta ne aka kashe ya mutu aka ba ta diyar kuma shi kenan ɗan kuma babu haihuwa kagai wannan bai yi ba ta kai addar annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan abubuwan sai a tutture maka su sai ga me kyan ne yake zuwa amma ban ce wai ba laifi ne mutum ya wata addar ba a ka tuna addar amma kai kokarin addar ka ka tsara ta sosai tsara ta sosai amma ta boka cewa Allah Allah fulus Allah fulus Allah fulus katir a to me kenan sai Allah baka kuɗi mai yawa to sai me hanyar da zai baka din baka baka bayyana cewa mai kyau bane ko mara kyau sai mu ci ko kuma in ba ya baka din Allah ya sa kudin zamantun wasu albarka baka faɗa ba kawai ka ce dai kudin su zo ko kudin su zo sai zamantun kudin cizo da haka shi ke ba mutum kudin a jarabe shi da yaya ba mutum kudi a jarabe shi da mata ba mutum kudi a jarabe shi da kudin ya zamantun kullun ana neman harbe shi sai ya zamantun kullun a tsorace ke nan ya canza gida domin من فلن su amfanin في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رب إنك أنت الوهاب ربنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائي ومغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمنا في أوطاننا حتى أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم أعز همهم اللهم فرج كربهم اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين